الم ياتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا انا كفرنا وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب ku kafirai shin labarin halakar da al'ummomin da suka karyata manzanni a gabaninku bai zo muku ba ne kamar irin mutanen annabi Nuhu da Adawa mutanen annabi Hud da Samudawa mutanen annabi Salihu da al'ummomin da suka zo a bayansu masu yawan gaske waɗanda babu wanda zai iya ƙidaya adadinsu sai Allah manzanninsu sun zo musu da dalilai bayyanannu sai suka ɗora hannayensu a bakunansu suna cizon yatsinsu saboda yin fushi da manzannin kuma suka ce da manzannin nasu lalle mu mun kafircewa abin da aka turo ka da shi kuma lalle mu muna cikin shakka akan abin da kuke kiran mu zuwa gare shi